Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a da suke cikin wannan gida na mai tarin albarka taskar asarare TV barkan ku da wannan lokaci fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To alhamdulillahi kamar yadda muka saba ka muku sirrika kala kala cikin wannan gida na mai tarin albarka ga wani sirri mun kawo muku shi ma sirri ne na jalabi na samun kuɗaɗe a ah, insha kowane lokaci ba yankewa. sirri ne mai matukar karfi sosai kuma mai sauki wanda in dai ka daure ka wannan siri to lallai sai ka zama abun kwatance cikin mutane sai a dinga kwatancen ka saboda arzikinka a daure a yi wannan siri za a sha mamaki to kafin kuma mu faɗa muku wannan siri muna kara tunatar da ku idan yau ne kuka fara zuwa wannan channel ta mai tarin albarka to ku danna mana alamar subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun daura wani sabon sirri a wannan channel ta mai tarin albarka to da farko shi wannan sirri sirri ne na iza waka atil waƙi'a eh surat suratun waqi'a kenan kowa ya ta to wannan surar ita ake so ka rubuta ranar laraba to amma bari mu yi muku cikakken bayani yadda ake yin wannan sirri kafin ranar laraba kaman a ah, kowace rana dai kafin dai ranar laraba ake so ka samu abinci ko ɗanye ko dafaffe ko wani iri ne ka sadaka da shi kuma ka samu a sitira mai kyau tufafi kenan su ma masu kyau ka yi sadaka da su sannan kuma ka samu kuɗi a kowane iri ne ko nawa ne su ma sai ka yi sadaka da su kafin ranar laraba kenan to idan ranar laraba ta zo sai ana so sai ka tashi da azumi wannan ranar ta laraba ana so ka tashi da azumi wato kenan ran talata da daddare sai ka yi sahur ɗinka ka ɗauki azumi ka tashi da shi ranar safiyar laraba to idan ka tashi ranar laraba da safe ko da rana sai ka rubuta sai ka samu tawada mai kyau da allo ka zauna ka rubuta iza waqa'atil waqi'a daga farkon ta har zuwa ƙarshen ta daga farkon har zuwa ƙarshen ta eh yawa sai ka rubuta ka atil a daga farkonta har zuwa ta amma yadda ake yin rubutun shine duk aya ɗaya sai ka canja alwala kafin ka fara rubutun za ka samu ruwa a buta ka zo ka yi alwala sai ka zauna ka yi rubuta ka bismillahir ka rubuta bismillahir sai ka fara izawa ka atil a. sai ka je ka sake alwala ka dawo ka rubuta laisal ta haka ziba ka koma ka sake alwala to haka za ka yi har sai ka kammala rubutun ka duk kowace aya sai ka mata alwala to kun gai a idza waqa'atul a tana da ayoyi dari ba daya saboda haka sai ka alwala dari ba daya eh yawwa to haka za ku yi rubutun idan ka gama Ah, idan ka gama sai ka wanke da ruwa waɗanda za ka iya shanyewa sai ka ajiye rubutunka sai da yamma idan lokacin buɗe baki ya yi na gaya muku da azumin ka za ka yi wannan rubutu to idan lokacin buɗe baki ya yi ana so ka fara buɗe baki da wannan ruwan rubutun su ne abin da za ka fara sha to insha Allah kana shan wannan ruwan rubutun shi shikenan aikin ka kammala kai kuma ka jira ka ga ikon Allah ka jira ka ga ayar Allah ka ga lamarin Allah a cikin ƙanƙanin lokaci za ka ga yadda al'amuranka